kana ji na wace yarjejeniya nake so mu da kai yarjejeniya ta me kenan so nake gaban mun Aisha ban gane ba saboda mun fada soyayya tsakanin ya da ita soyayya da kai da Aisha kai har kana da zuciyar da na kai soyayya saboda ni ba mutum ba ne ba kenan kusan haka cutar ba za ka nan gurin na mutu ai dukkan mai rai mamaci ne da larabci kullu nafsin za a aikata mu don haka bayan ta za ka yi da za ka daina ganin aisha kuma ni ma ba za ka sake ganina ba. to sai me me zaka yi ba abin da za iya iya abin da za iya kenan kake yi a yanzu ba ka da abin da za yi da ya wuce wannan haka ce haka na faɗa ka gani Aisha, ke ce? Ni ce mana. Ya haka ya haka? Ya nake ganin haka? Ta ya zan gane hakan? Zan mare ka sai ka gane. Amma ya aka yi hakan ya faru? Kawai Allah ne ya kuɓutar da mu. Sun ce ni yanzu. Me yasa? Ba kana da hannu ba ka kwace mana. To ai ke ce hannuna don Allah ki sun ce ni. san mare ki ba to zai tafi Ya kudi dan Allah dan Allah Gyaran shi ne. <laughs> Labarin zuciya. labarin zuciya a tambayi fuska ga sirrin ciki na fitar kin ɗauka ni ƙaunarki nake babu ranar dainawa sa a cikin ranki auren mu za a yi ɗaurawa labarin zuciya labarin zuciya ka san me faru shi ne bai kwance ne da kansa haka ya ce yana so na shi ne kawai ya kwance ni kuma na gudu yana son ki ya ce ki hmm? kawai ya ji ki tafi <laughs> wai ya ce yana so na ne shi ne ya rage min daurin ni kuma kawai na kwance na gudu ok irin ya shi ai haka yake cin shi son ki gaskiya na yi farin ciki kin san tun da nake a rayuwata ban taɓa jin daɗin da na ji a yanzu yanzu nan ba kin san wani abu tun da nake a duniya ban taɓa ganin mace a mace kamar ki ba kamar ta to ai kai ma babu kamar ka ban gane ba hmm. ni fa bana so idan ina miki kalamai ki kina mai domin ni fa abin da nake faɗa akan ki gaskiya ne. <laughs> field labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya. Gaskiya ya duka zai yi haka. Babu shi, babu alamansa, kuma babu yaran nama. Kuma ina kiran shi ma baya ɗaga. Hello? Gaba ɗaya fa na dawo na da babu yaran nan sun gudu. Gaskiya ni ina tsoron dawowa Kano saboda ban san me ake shiryawa a can ba. Kuma ga duka ma ban gan shi ba, ko zambayar min cikin aminci ina ta kiran wayansa ma baya ɗaga. Ka duba mun gidan su Aisha ko suna ciki. wanka za mu sorry ga takalmi na kisa mm. a'a kisa kisa dan Allah to yanzu fi sabilillahi ya za a yi in soki jirana kisa dan Allah Abba. Ina tare da kai ba zan jira ne. Ko gaskiya sai dai in yadda takalmin duka. Kowa kar ya safa mu tafi haka. Kawai ke ba fa shawara ba ne, umarni ne. ki sa takalmin ko in durƙusa sami ina son ki sosai <laughs> tun ina za mu ni ban san jejin nan ba can ka mana inda za mu bi ba ka san jejin ba ka san ni kullum sai na koya wa shakatawa to ba baka sani ba ni kike tambaya mai to dan Allah ya zamu ne kawai ki tanka mana ki ce mu bi mu bi duk inda kika ce mu bi zamu mu bi sai muka je muka bace shi kenan in muka bata mi <laughs> ba sai mu ji miyawo ne ba can <laughs> ko Awa, oba kun isa wajen ne eh oga ga ma shanu street din fine and good fine and good hakkin ku na kyau so yanzu kuna daidai kan line ina eh so yanzu location me baku uh, location ya bamu number 5 GPS 6 alamu yanzu haka muna dab da ita dan a yanzu haka ina hango wata bakar mota fine and good so yanzu abin da yake tafiya kai kai gaba ita kuma ka dan bata tana dan tafiya a bayan ka sannan kuna kula da kyau da Allah saboda kun san fa aikin tracking ne kuma dole sai mun yi komai perfect ita yanzu ku ci gaba tafiya ni magana ina zuwa yanzu okay okay so yanzu zai ki dan dawo baki bashi ya gaba kula da kyau Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina ina wani? A wani lafiya? Lafiya gida yau. Da Allah mun zo ne da 'yan na program. kuma suka tafi suka bar ni ko za ka dan taimaka min da wajen kwana what to amma ya bayar Allah duk hotel ɗin da yake garin nan sai ke shigo cikin uwa kina neman wurin kwana ba na son zuwa hotel ne saboda wasu dalilai amma me ya zafi kina karamar yarinya da ke haƙƙi shigo kina neman wurin kwana wannan ba abin da ya shafe ka bane kawai wajen kwana nake so ka taimaka min da shi wajen kwana kai gaskiya bayar Allah bane iya ba ki haƙuri ba zan iya ba to amma wannan yarinya duk inda ka ganta ban yarda da ita ba maybe irin masu shafi mulera nan kai kai sai na je gida na yi cakin bolas hauka ake ko yanzu tafiya gida za mu yanzu in ba mu tafi gida ba me za mu zauna mi anan mun samu mun ce ina murna mu tafi gida kuma ke ce ba za mu tafi gida ba ni wallahi ba na so mu tafi gida yanzu dai ki ce dai ba kya misin ɗan umma kenan ina so in ganta amma ni kin fa san ana can cikin gari yanzu dai a halin da ake ciki ana neman mu ya kamata mu hanzarta mu tafi gida to ni ko ba komai ina jin daɗin rayuwa da kai a kowane waje inda zan ringa jin ka kuma zan ringa ganin kai kaɗai <sighs> to mu kaɗai mun zauna a cikin dajin nan mimi kamar birrai yanzu mu samu mu hanzarta ni yanzu a tsorace ma nake kar wani abin ya sake faruwa ni fa inda a ce ko in kana son mutum ana haɗiye shi da ni zan fara haɗiye ka tun ranar da na fara ganin ka kawai zan haɗiye ka sai dai daga baya maka bayani ki ce zan koma in kenan <laughs> ina matuƙar ƙaunar ki ina matuƙar son farin cikin ki ina son farin cikin ka a rayuwarka yau kadai sai na manta da duk wahalar da muka sha a baya ni sai na ga kin ƙara kyau ma kamar mu sha wannan wahalar ba to ai kai ne sirrin kyau na soyayya ta kenan ke nake san gani a koda yaushe ina matuƙar son farin ciki Ahmad ina son kasancewa da kai dan Allah ka da ka bari yanzu dai abin da za a yi ke haƙuri mu samu ta humar wajen nan to ni yanzu duk bishiyoyin da suke wajen nan kawai sai mu tafi ba za ka tsinkan mun komai ba to <laughs> to ba damuwa mu je ciro miki bishiyar nake so kawo ka sun komin mangoro ki in ma hawa ungoye ki mu je ciro miki a rai. Ke dakata. Wata no muna ta neman ki FP gigiya da ke kina ta wahala da mu yau kin shiga komar hukuma. Kinga, ni dan ladi da babu wani sanayya a nan gudu. Kai fa Saboda ni jami'in tsaro ne mai gaskiya babu wani duk wani kame-kamen ki da wani guje-gujen ki inda kin shigo hannu sergeant besa kayuwa Na san ki mana, sai ni na ce ke masoyiyata. Shi ne ai, na ta ka manta ne in tunatar da kai. Ban manta ki ba. Abin da nake so ki gane anan shine, ina bakin aiki ne, kuma na yi alwashi wa ƙasata. Ko da mahaifina ne yi laifi, ni da kaina zan je in kama shi. Don haka, kar ki ɓata mana lokaci. Ki wuce mu je mu yi bincike a kanki. Idan har mun same ki baki da laifin komai, ni da kaina zan ɗauke ki kai gida. lokacin da na ganka na yi tunanin tsira ce ashe matsala ne da kanta wabza me yake faruwa ne wallahi kana fita kenan zainab ke ta wannan abubuwa na rasa menene wannan abu addu'ar da nake Allah ya kawo ka lafiya musamman mu tafi asibiti kai abbas da irin hankalinka da tunaninka da Allah ya baka kana iya fahimtar wannan ciwon zainab take yi ciwo ne na asibiti to ai ni a sani na idan mutum bai da lafiya asibiti ake kai shi to bari gaya maka wannan ciwon da zainab take yi kwata-kwata ba shi da alaka da asibiti idan ka ɗauki zainab ka kai ta asibiti a irin wannan ciwon to ka kai ta a banza rashin nasarar ka ta farko da za ka yi ta dawo ba tare da ranta ba don babu abin da za su yi mata zainab ciwon da yake damunta duk ƙasar nan mutum ɗaya kawai take da bukata a halin da take ciki a yanzu shine malam muhammadu gwani malam muhammadu gwani malam muhammadu gwani allah ubangiji ya yi masa baiwa allah ubangiji ya hore masa amsar addu'arsa kai ka rantse da allah da kumfai kun yake amfani domin akwai bayan allah da allah ubangiji yake horewa akan harshensu da sun ce allah yake yi duk mutum da yake fama da ciwo irin na hauka shafa irin ta aljan wanda yake fama da matsala irin ta jifa makaru samu kambun baka lalacewa al'amura kai mutum idan ma a kasuwancinsa ne yake da matsala ya zo wajen wannan bawan Allah hannu kawai zai daga ya roƙi ubangiji kuma Allah ubangiji ya bashi sauƙi cikin abin da yake damunsa saboda haka duk mutumin da ya san cewa yana da wata matsala abin da ya shafi harkarsa ta gwamnati kujera yake so ya samu kujera ce baya so ya rasa wata matsala ce ta rayuwa ta damu mutum to tafi garzo da wajen tun mutumin da yake fama da wani ciwo wanda ya shafi makar jifa kambun baka sihiri dawo wanda aka yi masa ko ake tsoron kada a yi masa to ya garza ya ita ga wajen malam muhammadu gobe ya neme shi a ƙasar abuja ya neme shi a ƙasar kano wayannan lambobin da kuke gani kan wannan bidiyo da su ne za ku tuntubi malam muhammadu goni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala labarin fuska ga sirrin ciki na fitar kin ɗauka ni ki nake babu ranar dainawa sa a cikin ranki auren maza a yi ɗaurawa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya ce da ni zaki zaunawa ni za ya sa na guje miki nima zaman mu zo mai morewa sadakan mu masassaya kun masu kalta mu tunawa arziki nufi na ubangiji haka talauci ba ka yaƙuri a yadda kake ila ko ba sai ka canza hawa labarin zuciya gunki baya boyewa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska labarin zuciya wallahi kin yi kyau <laughs> irin irin wannan kaki full address gani ya kori ji ana ta gaya min ni ban yadda ba sai labarin daman kana nan a duniyar nan kwana biyu wallahi to ni ina ne ke ce kika ɓoye ni ina zan boye ina nan ina ta wahala a gari kin san mu ni rayuwata a wahala take dole sai kun dinga daga ni kuna sarrafa min rayuwata kuna nuna ni eh to kin ga yanzu ni hankali na ma a kwance ki eh tun da Allah ya sa kika sta ne <laughs> no na ga zero To kin zan ba wani mai da hankali ne a makarantar ba wallahi to kin gani yanzu sai in ci duniya ta da tsinke in wawuri duk abin da zan wawura ko ba haka ba tunda ni yanzu ma kin san ina kaunar ki kin san duk duniya ba wacce nake kauna saboda ke sama da ke zi Allah duk wani abu da nake wani shige da fice duk akan ki ne wallahi da akan ki ne aka ce wai ka yi budurwa ya ma sunanta da naura take kowa wa asaboi asabe kin ga ke kin san dai da kwaɗayin abin duniya eh wato ke banda abin ki wa zan so ka maki eh ke ce fa kika yanta ni kika mun gata a rayuwar nan eh ya zai in manta da lamuran ki eh sabida Allah wannan kuma asabe da kike magana sabida abin duniya ne sabida na ɗan ga matokara ne a gurinta ke kuma tunda kika samu wannan harka kika guje ni ina ta yama da a gari eh sabida Allah eh tunda na ganki kakata ta yanke saka na ji farin ciki kin san mugun sanki nake eh wallahi har ƙara kyau kika yi wallahi har kunya nake ji ma wallahi dan yi mun kallon soya <laughs> wayo Allah na ki ai ba zan daina son ba yanzu dai kin san menene to kin dai san dai to ki gwara ke ma an saba to wallahi dai tun safe ne dai <laughs> wallahi ciki na wani kururuwa yake tsabakin yunwa ban ci ba kai ma dai ba a rasa ka da abin dariya ko ni ma maula aka zo abu yanzu to mu je ofis ne sai in ma abin wa ofisin ma'aikata ku ke banda abinki ni kawai in ba za ki ban kun da ki fito properly ki ce labaran ba zan baka ba amma kake manta fa ba zan manta ranar da aka mun ɗauran goro a wannan akurkin naku ba aka killace ni baci ba sha sai ka ce ban da gata dama ai gurin gyaran hali ne in ji to ga wannan tun da ba ah! la ilaha illallah da gaske kin ba Allah na gode ma to wallahi ki sa a ranki soyayyar mu ta zama sabuwa ashe kina nan nake ta wani wahala ina bin sabeluwa ina shan wahala to ni kakata ta yanke saka kuma a haske ba su isa su nuna miki ba a can diri ba isa su nuna miki ba yadda hancinki yake dan dagwas kamar bari in je in ci abinci ka mutu ni wallahi baby bana son in ga kana jin tsoro na ni bana son mu zauna ka shiru din nan sai ka ce dodo kake jin tsoro na to ya kike so na yi ba wai tsoron ki nake ji ba kakin nan naki ne su suke firgita ni haba zita ba ma ita bace abun tsoro yanzu ki duba don darajar Allah wannan abun da kika rike ni uwa shokin a dan Allah kake samun haba dan Allah ke kuma daga magana eh, in dan ba kya so mu yi zancen ne sai in tashi in ban miki go eh bai baby me wannan kaki ne fa kawai in ba ka so ba sai in zan tafi office in ke sa ba wannan kuma ba shokin bane ba ba kake samun da Allah oba oba ce ta yin waya office ba in ka kama mai laifi ko wani abu amma ba komai bane ba kai ma dai ka san ina sa. ni fa bari ki ji in gaya miki ni ban taba jin ma ina ƙara son ki ba kamar ran da kika min wannan kyautar ashe kina da rana kina so na ban taɓa tunanin kina so na ba sai yau ni fa ƙara kyau ma kike amma fa da sharadi menene faɗi matsalarki idan na ƙara ganin ka da wata sai na yi arrestin ɗinku dukanku na kai ku ofis ne ta zane ku dukanku ku biyu aikin bir in ji tusa ke da kike wannan asaban makulatan da nake yi don duk abin duniya ne kuma yanzu na samu kina mun eh me zan musu me haɗina da su eh a duniya ni ban ga wata masoyiyata ta gari ba kamar ki sabida farin ciki uwa ne kuka in ka wantar da hankalin ka ma in ban abin ka kai ne a jajiba jajiban ka amma abin da zaka ci ka faka a gori ni kin san babban jidali na babban damuwa ta shine a ce min an gayyace ni wajen ofis din ma'aikata ko 'yan yizba ko kuma wajen kyafta kato inda za a aje ni a manta da ni ku matsalar ku in kuka aje mutum kuka killace shi sai ku kama sabgar ku ba a damu da mutum ba to ni gaskiya sai dai mu dinga haɗuwa wuri-wuri da ke muna zantawa alhamdulillah yanzu da Allah ya dawo gida lafiya sai mu shiga daga ciki masu ummata na sun kuna jira amma yanzu in kina ganin muka shiga cikin gidan nan babu wata matsala to amma ai kwara mu shiga yanzu in ya so idan muka je ka huta sai ka dawo anjima wai da kawai in je da dan yi wanka haka idan na wanke jikina sai in dawo zuwa yamma zan je in duba sani ban san halin da yake ciki ba karka da miya sannan sai yana nan lafiya galau yanzu ai kwara idan muka shiga in kai wanka ka huta ka ci abinci sannan sai ka tafi amma kai to mu to yanzu da mu yan mata me ya faru me ya faru yau dai baki mini zance ba wane ne ya taɓanke ki nunan shi idan bai ga fushi na ba kai ya haƙuri mana habaru yanzu ni ki ce in goya ki ki haƙuri ki ya haƙuri wallahi zan iya miki komai amma yanzu zan koya ki ki bari to ai auren ma ai sai ki bari ai auren yanzu a jigace nake yanzu nan da tagai tagai ma na yau kanki jiya aka ce an ganka da wata jiya eh, eh wata ce ta zo ashe an baki labuka gaskiya duniya akwai munafuka kinga ai tun farko shi yasa na gaya miki saboda yanzu duniyar nan ta lalace wata ce ta zo nema na akan wata magana wai ta zo wai labaran na nan kawai na fito ni ban ma sani ba in muna haɗa ido da ita na wani juya labaran na ce da me kika zo yi na san kawai na cewa ni na zi ne <laughs> ni na zi police ne <laughs> Allah wallahi baka ji dai kashen da na maka ba baka a wancan karin ai ka ji kashen da na maka ko ka manta alƙawarin da muka yi da ni na kai ai ni buri na shine a koda yaushe soyayyar mu ta ƙara ƙarfi ta ƙara ƙarfi ko in dai baki rabu da ni ba na miki alƙawari zan cika miki burinki zan cika miki burinki dama dalilin da rabuwan da kika yi dalili duk shi yasa na a wannan halin Allah nan na kalli ido na ki zage ni? An zage ki din kyawa ce da ba za a zage ki din ba. Ni za ki mare. An mare ki abin da kika ga dama. DJ Masu iya magana na cewa idan ga kare yana na takalmi to tabbas zai dauka ina ruwan biri da gada tabbas ina ruwan gada da birin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata irya damuwa. Babu magana kawai kin gane? Ki kaɗai muke so ki waye kin gane? To so muke ki dan ƙara kilewa ki zama 'yar birni. ashe ka sani babu wani gida fa da ake ji a cikin unguwar nan iya gidana ne kadai kullum ake rigima da wannan kanwata ka tana abubuwa daban-daban wanda ba kamata gidajen ci da rashin tunani tabbas wannan kam shine abin da ta sa a gabanta babu tunanin ina za ta fara ina kuma za ta kare menene ke sa ta gidajen ci menene ke sa ta rashin tunani akwai wani bawan Allah na ga na shi ta yi yabanya ranka shi da haka haka ko an yi adalci a cikin wannan eh, ainihi a nan garin mulkin da nake kenan sai in sa ka ko in buge ka kamfanin sharda film family suka dauke don kamu ku wannan kata shirin mai suna DJ DJ ki dan tsaya ki saurare shi tukunna mu ji me yazo da shi idan banda ina son ki idan ba sai na sa an miki shegen duka a garin nan ba a duk ɗayan yankan da kake ji da shi wallahi na fika ni kike kallo kina ga wannan magana biki san waye ubana ba a garin nan malam ana soyayya dole ne idan akwai shege a cikin ku yazo daukar nauyin shirin maryam liman mashirin shirin abba sharaɗa labari zainab yahaya bani dama insha allahu in samu in gana yi ɗauke ki an shiga daga ciki ba da umarni suleiman sosis duk wanda biyo layin nan bai tafiya ba kashe shi yalla sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube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 eh za a samu lambobin a sama mune wa kowa fatan alkhairi daga wannan cibiya ta dare shifa da take gombe Salamu alaikum wa rahmatullah